قعد إليه وسمع كلامه فعجبه فكان إذا أتى الصاهر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الصاهر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الصاهر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الصاهر فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساهر أفضل أم الراهب فأخذ هجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إلي أحب إليك من أمر الساهر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرز ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليسا للملك كان قد عني فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أهدا إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى ضل على الغلام فجاء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سهر ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أهدا إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى ضل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مفرق راسي فشقه حتى وقع شقاء ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق في مفرق راسي فشقه به حتى وقع شقا ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجاء عن دينه وإلا فطره فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف, فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فأهملو فأهملوه في قرقور فتوسطوا به البهر فإذا رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه قال كفانيهم الله فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو قال تجمع الناس في, في صعيد واحد وتطلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلاب ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في سعيد واحد وطلب وطلبه على جزء ثم أخذ سهما من كنانتي ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلاب ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأتى الملك فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحضر قد والله نزل بك حضر قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأبرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأهموه فأهموه فيها أو قيل اقتهم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها سبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق الحديث أخرجه مسلم في صحيحه باب قصة أصحاب الأخدود والطاهر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه صلاة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن القلب لا يحزن وإن الأين لتكبر وإنا لا ترك كالبالين مخزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب فإنا لله وإنا إليه راجعون فإنا لله وإنا إليه راجعون فإنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أعطى وله ما أكر وكل شيء عنده بأجل مسمى بل نصبر ولنحتسب فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بأمور أولا الرجوع إلى الإيمان والاستكثار وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويأفو عن كثير ثانيا الثبات على هذا الدين حتى الممات ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ثالثا كف اللسان عن الإشاءات فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da wanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka yayin uwa hakika musulunci dai addinin Allah ne Al'amarin sa a hannun Allah yake Qur'ani littafin Allah ne shi ya saukar da shi shi ya ɗauki gabarar kare shi hadisai sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam Ga baki ɗayan waɗannan a dunkule su ake kira da hasken ubangiji ubangiji ya ce allahu nuru samawati wal ard allah shine hasken sammai shine hasken kasai masalu nurihi ka mishkatin fiha misba misalin hasken allah kamar fitila ce a cikin gilashi al misbahu fi zujaja gilashi a cikin kwalba az-zujajatu ka ka'annaha kawkabun durri kwalba mai haske irin na tauraro mai tsananin haske a sama kadu min shajaratin mubarakatin zaituna hasken da aka tsosano shi daga mai na itaciya mai albarka ita ce bishiyar zaitun ya yakadu zaitu hayuzi, wanda hasken wannan mai shi kadai yana iya bada haske ba tare da an kunna masa wuta ba ba tare da an sashi a cikin gilashi ba ba tare da an sashi a cikin kwalba ba ma'ana hasken Allah ya gagara a toshe shi haske ne bisa haske haske ne kan haske ubangiji ya ce nurun ala hasken Allah haske ne kan haske a wata ayar ubangiji yace, ce afa man sharaha Allah sadrahu lil islam shin yanzu wanda Allah ya yalwata kirjinsa da musulunci fa huwa ala nurin min rabbi ya zamo yana kan haske daga ubangijinsa yanzu ka hada wannan da waninsa amsa ita ce la yastawiya ne masala ba zai taɓa yiwuwa wanda yake kan addinin musulunci bisa ga hasken Allah ka haɗa shi da wani ba koma bayansa sai Allah ya ce fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah azaba ta tabbata ga waɗanda zukatansu suka kekashe ga na Allah ulaika fi dalalin mubin waɗannan suke cikin bata wacce take mabayyaniya a wata ayar ubangiji ce yuriduna an yudfi'u unurallahi bi afwahihim manufarsu shine wancan hasken da aka faɗa na Allah wai su toshe shi da bakunansu sai Allah madaukakin sarki yace wa ya ballahu illa ayyutim yutimma nurahu walau karihal kafirun tuna Allah ya ki tuna Allah ya zartar da kiyayya na a toshe haskensa ko kafirai suna ki a wata ayar yace yuriduna li yudfi'u nurallahi bi afwahihim so suke su toshe hasken Allah da bakunansu sai ce wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun Allah ko yayi alkawari da albishir sai ya cika sa ko kafirai ba sa so kashe annabawa da kashe mutanen kirki ubangiji ya fallasa mana asirin masu yi da masu bin tafarkin su asali shiri ne na yahudawa asali shiri ne na makiya addini da kuma dukkan wanda yake bin tafarki irin nasu da kuma dukkan wanda ya ɗauki hanya da salo kamar nasu ba wanda kake ƙi sai mai cewa abu Allah ba wanda kake gaba da shi sai wanda yake yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayatillah lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq suke kashe annabawa ba tare da sun yi musu laifi ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qismi nas suke kashe masu umarni da ai gaskiya cikin mutane fa bashirhum bi azabin alim wannan kai musu albishir azaba mai radadi tana nan tana jiran su wannan shine albishir din da muke wa yan ta'addan da suka kashe malam albani ubangiji idan ba masu rabon shirya bane ya Allah ka gaggauta sadar da su daga azabarka ya ubangiji ka gaggauta kaskantar da su da wulakantar da su tun daga duniya kafin aje lahira ya Allah kada ka cika musu burinsu. su ya Allah kada ka biya musu bukatun su ya Allah kada ka ba su kwanciyar hankali duniyarsu da lahirar kashe annabi baya tsayar da addini kashe malami baya dakatar da da'awa sunnar Allah ce haka addinin musulunci ya gada da wannan ake gane addinin gaskiya da abin da yake ba na gaskiya ba dacewar ma'abutansa a kansa da ba da mafi tsadar abin da suke iya mallaka a duniya don ba shi kariya shine rayuwarsu annabawa sun sadaukar da rayuwarsu an kashe su don addinin musulunci ya ɗaukaka salihan bayi sun ba da rayuwarsu an kashe su dan addinin musulunci yayi gaba ubangiji yace wa ka'ayyin min nabiyyin qutil nawa ne annabin da aka kashe ma'ahu na kathir tare da shi da almajiransa masu tarbiyya da yawa amma fa babu hanu lima asabahum fi sabilillah ba sa rauni dan wata cutarwa ta same su akan tafarkin Allah wa ma da'ufu ba sa faduwar gaba asaran namiji wa bastakanu ba sa ba da kai bori ya hau wallahu yubbu sabirin Allah yana son masu haƙuri ubangiji ya ce wa ma kana qaulahum da hakan ta faru ba ka jin komai yana fita daga bakin su illa an qalu sai dai su ce rabbana ighfir lana dhunubana ya ubangiji ka gafarta mana mu wa israfana fi amrina ka yaye mana kurakuran mu cikin al'amuran mu wa sabbit aqdamana ka tabbatar mana da digadigan mu wansurna alqawmil kafirin ka taimake mu akan kafirai dan haka kashe annabi ko kashe wani malami mai da'awa ba zai sa addinin ya baya ba ba zai sa da'awar ta fasa ba bari ma kai mai kisa ka ci gaba da kisa in ma kana shiri ka ƙara shiri masu wa'azi yanzu aka fara wallahi wallahi summa tallahi idan muna da rai guda ɗari mun ba da shi don wannan addinin ba ma jiran ka raga mana sakan ɗaya ba ma neman sassauci a wajen wani muna neman sassauci ne kawai a wajen Allah fatan mu Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwar mu akan wannan aiki nan su in sun kashe masu da'awa da'awa za ta yi baya abin da kuka yi ga malam Ja'far bai zame muku darasi ba bayan Ja'far da'awar Ja'far ta ninnin ninnin ka lokacin da Ja'far yake da rai mune muku albishir da cewa albani ba a fara ba in dai faɗa muku gaskiya ne wallahi ba a soma ba ku jira albanan da za su bayyana almajiran albani a shirye suke da su ida da awarsa su karasa daga inda ya tsaya in su ma ta'ajali ta cin musu ubangiji madaukakin sarki zai ta da wasu za su dora abin da suke cewa a ranar da aka kashe malam malam yana da darasin sahihi muslim wallahi ba dan karɓar taron mutane masu zuwa ta'aziyya ba a ranar sai an yi darasin sahihi muslim da ka kai mai kisa ka shirya kisa mu kuma mun shirya karantarwa kai mai kisa ka shirya kisa mu kuma mun shirya wa'azi ba ma neman rangwamen ka ba ma neman rangwamen ka a kowane lokaci mun shirya maka Don haka wannan shi shine tafarkin gaskiya da wannan ake gane addinin gaskiya babu gudu babu ja da baya ubangiji subhanahu ta'ala yakan sa mutuwar annabawa ta zamo sanadin ɗaukakar addini haka yakan sa mutuwar salihan bayi ta zamo sanadi na ɗaukakar addini da faɗaka ta da yawa daga cikin waɗanda suka rafsana da kuma ƙarin imani ga waɗanda da imanin su ya sako-sako bari ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cikin hadisin Suhaib Rumi hadisi mai tsayo ta yanda jinin musulmi yake zamowa ban ruwa ga bishiyar addinin musulunci dan ta ɗaukaka a lokacin da shi mai kisa hankalinsa ya toshe tunanin tunaninsa ya dole yana ganin kamar zai iya dakatar da addinin Allah ka ta sha ƙarya ka ta sha ƙarya ƙaryar ka ta sha ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce daga cikin al'ummar da suka gabace ku an yi wani sarki yana da wani boka mai yi masa tsafi da bokan ya girma sai yake ba wa sarkin shawara da cewa ni yanzu na girma ba komai nake iya yi na tsafi ba turo mun wani saurayi matashi in koya masa tsafi ko na mutu ka samu mai yi maka tsafi haka wannan sarki ya tura wani yaro a rinka koya masa tsafi a kan hanyar da yaro yake zuwa koyan tsafi akwai wani malami mai wa'azi idan yaro ya zo wucewa zai tafi wajen boka ya koya masa tsafi sai yakan tsaya ya saurari wa'azin malami mai wa'azi ana cikin haka har wa'azi ya fara ratsa zuciyar yaro yaro zai tsaya wajen mai wa'azi ya ji wa'azi kuma zai wuce wajen boka ya koya masa tsafi da tafiya sai tafiya boka sai ya ga yaro yana makara idan ya makara sai ya sa bulala ya zare shi sai yaro ya zo yake gaya wannan malami da yake tsayawa a hanya ya saurari wa'azinsa yace ina fuskantar matsala duk lokacin da na tsaya a wajenka na saurari wa'azi idan na je wajen boka sai ya dake ni yace na makara sai wannan mai wa'azi yace da yaro to abin da zan gaya maka zan baka shawara idan ka je wajen boka ka makara in zai dake ka kace a wajen gida iyalanka ko iyayenka su suka tsare ka suka saka aiki shi yasa baka zo da wuri ba idan kuma ka dawo gida nan ma sai ka tsaya ka ji wa'azi sai ka kaga ka makar baka koma gida akan lokaci ba to nan ma in ka je gida ka ce boka shi ya tsare ka da ka sai zama yaro yana wannan dabarun dan ya samu sauki da ka boka ya daina dukansa iyayensa ma suka daina dukansa ana cikin haka wata rana yaro yana kan hanyarsa zai tafi wajen boka mai koya masa tsafi sai tarar da wata katotuwar dabba ba a san ko mai ce ba ta tare hanyar mutane ta hana su wucewa sai yaro ya ce to a yau zan gwada in gani shin addinin boka shine gaskiya ko addinin malam mai wa'azi shine gaskiya sai yaro ya ɗauki dutse sai ya ce ya Allah idan addinin malamin nan mai wa'azi shine gaskiya da wannan dutsen da zan jefa ta kashe dabban nan ta kauce daga hanya mutane su samu wajen wucewa idan kuma addinin boka ne ya Allah batta ta ci gaba da zamanta yaro ya yi bismillah ya jefi wannan dabba da dutse take dabban nan ta fadi ta mutu wannan sai ya nuna cewa addinin mai wa'azi shine gaskiya dan haka yaro cikin doki da murna da fara'a ya zo yake gaya wa mai wa'azi kaji kaji abin da ya faru yau Allah ya nuna min cewa kai ne akan gaskiya to sai wannan mai wa'azi yake masa to yaro to fa an kai martabar da kuma za a yi jarrabawa yau al'amarinka ya gawurta har ka fi ni matsayi domin gashi Allah ya nuna wata karama a hannunka wacce ni bai taba nuna irinta a hannuna ba to ka duk lokacin da mutum ya burin ya girmama walittakarsa ta kai walittaka ta amsa sunan walittaka da imani da tsoron Allah to sai Allah ya jarraba shi jarraba wannan za ta kai ya iya rasa rayuwarsa za ta kai ya iya rasa komai a duniya ubangiji subhanahu wata'ala haka ka'idarsa take idan yana son bawa sai ya dora masa musiba wannan musibar za ta dada darajarsa za ta dada ɗaukaka matsayinsa da yawa waɗanda da ba su san waye malam albani ba da yawa waɗanda da ba su san meye da awarsa ba nawa ne waɗanda a satin da ya wuce ba su saurare shi ba shekara guda ma ba su ji shi ba amma ka je ka bincika daga satin da ya wuce kawo yau kasunansa nawa suka ji da'awarsa nawa suka fahimta mutum nawa suka yi masa addu'ar Allah ya ji kansa Allah madaukakin sarki ubangijin alkawari duk abin da ka rayu da shi a kansa yake raya ka kansa sa yake kashe ka kuma a kansa zaka tashi malam Jafar ya rayu akan karatun alqur'ani tun yana karamin sa yake neman ilimin qur'ani ya rayu a kan hidima Alƙur'ani, aka kashe shi yana karatun Alƙur'ani a cikin sallah malam albani ya rayu a kan karantar da sunnar Manzan Allah ya dawo daga karatun sahihul bukhari a sahihul kutubi ba'da Alƙur'ani aka kashe shi abin tambaya kai wanda kai kisa daga ina kake kai wanda kai kisa ina ka nufa kai wanda kai kisa ina za ka ubangiji ya kashe ka akan abin da ka rayu akai ubangiji ya tashe ka akan abin da ka rayu kai. idan ka isa ka ci gaba da abin da kake akai mu za mu ci gaba da namu mu mutu akan abin da muke mu da kai baki daya da haka wannan malami ya ce yaro to fa ka shirya akwai jarabawa amma idan bala'i ya bala'i kada ka yadda ka nuna ne shikenan yaro ya tafi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gudanar da karama a hannun wannan yaro duk wanda ya zo ba shi da lafiya in yaro ya masa addu'a sai ya warke makaho idan sa ya bude kuturu yan yatsunsa su warware mara lafiya dukkan dangin cuta in an zo da ita gaban wannan yaro yayi addu'a ta kare ashe a cikin fadawan wannan sarki na wannan gari akwai wani babban bafadi wanda shi kuma ya makance sai labari ya zo masa cewa akwai wani yaro wanda yake yin addu'a mutane su warke sai ya tashi kafa da kafa ya tafi wajen wannan yaro da zai tafi ya tari kayan alatu ya je ya zube a gaban yaro ya ce ya kai wannan yaro duk abin da kake gani a nan gaban ka naka ne amma da sharaɗin in ka warkar da ni sai yaro ya ce a'a ni ba na warkarwa Allah ne yake warkarwa in ka yi imani da shi in roƙa maka shi ya warkar da kai me yasa na kawo wannan hadisi dan mu rinka daukar gaba gabar sa mu rinka ganin munasaba da yanayin da muke ciki munasaba da tasa ake wa malaman mu dauki daidai ba su ne faro ba ba kuma za a kare daga su ba amma burin su zai cika domin burin annabawa ne ubangiji ya ce man kana yazunnu allan yansurahu allah fi dunya wal akhirah فليمدد bi sababin السماء sama ليقطع فلينظر هل hal yuzhibanna kaydahu ma duk wanda yake jin cewa wai burin annaba ba zai cika ba sai dai ya mutu da haushi sai dai ya mutu da bakin ciki ul mutu bi ghaizikum ku mutu da fushinku ku mutu da bakin cikin ku amma wallahi summa tallahi addinin musulunci sai yayi gaba sunnar manzo Allah sai ta yada ta shiga ko ina da ina inda ku masu hankali ne da darasi ya isa gare ku to dan haka wannan yaro da a wata akan tauhidi ce domin ya ce babu mai shiryarwa sai Allah babu mai warkarwa sai Allah wannan ita ce da'awar ahlus sunna wal jama'a da'awar izala da'awar salafiyya da'awar wahabiyawa da duk sunan da zaka kira su da ita suna cewa ne kada a bauta wa kowa sai Allah kada a nemi waraka a wajen kowa sai Allah yaro yayi wannan ga abin da ya fara dafa wa mutanensa daka wannan bawan Allah da ya ji haka yaro ba ta kyautar yake ba ta yin imani Allah ya warkar da shi yake take ko ya furta kalmar imani take ko yaro ya masa addu'a Allah ya warkar da shi da ya koma gida gari ya waye sai ya tafi fada kamar yadda ya saba zuwa ya zauna a kusa da sarki sai sarki ya ga idan ya bude ya ce kai ya kai haka wa dawo maka da idanka sai ya ce ubangiji na sarki ya ce a ah, kana da wani ubangiji bayan ni sai ce kwarai kuwa ubangiji na da ubangijinka na gaskiya shine Allah to sarki sai ya ga an masa tsagiranci sai ya ga an masa tsauri ya za a yi a ce akwai wani ubangiji bayansa to da haka sai ce a kama wannan bufadi a je a yi masa azaba har ya nuna waye koya masa wannan addini na cewa babu ubangiji sai Allah aka yi wa bufadi azaba har ya nuna yaro aka kamo yaro aka yi masa azaba shi kuma har ya nuna malamin da ya tsora shi akan wannan da'awa ta tauhidi to sai sarki ya dauki mataki daki daki na azabtar da su da farko yayi ta azabtar da wannan bafadi nasa bai gushe ba yana azabtar da shi ya ci gaba da azabtar da wancan malami mai wa'azi bai gushe ba yana azabtar da shi to amma sai ga mafita shine ya kashe yaron nan domin shine tushen da daga shi ake samun abu da ka shikenan ya haɗa yaro da fadawa yace ku je ku yi min maganin sa wa'ancan guda biyun an kashe su kafin yaro ta hanyar ɗora zarto a kansu ana raba su gida biyu aka kawo ba faɗi aka ce ka bar addini ko aka shiga yace ba zan bari ba aka sa zarto aka raba shi gida biyu haka ya mutu da imanin sa aka kawo mai wa'azi aka eh, mai wa'azi aka ce bar addini ko a raba shi gida biyu ce shi ma ba zai daina ba aka raba shi gida biyu yanzu ya rage saura yaro aka ɗauki yaro aka ce a je da shi cikin ƙololuwar dutse idan an hau saman dutse a tambaye shi zai bar addini ko yana nan in ya ce yana nan a jeho shi aka ɗauki yaro aka tafi da shi kan dutse da aka je tsakiyar dutse aka ce to ya za ka daina addini ko kuwa za ka ci gaba yace yanzu ma na soma gabanin su masa wani abu na cutarwa sai yaro yayi addu'a yace Allahumma kfinihim bima shi'ta Allah kai mun maganin su ta hanyar da kaga ta dace ya Allah kai mana maganin yan ta'addan nan ta hanyar da kaga ta dace kowaye su ya Allah kai mana maganin su ta hanyar da ta dace ya ƴan uwa mu yawaita nana ta wannan addu'a Allahumma kfinihim bima shi'ta Allahumma kfinahum bima shi'ta Allahumma kfinahum bima shi'ta take dutse yayin girgiza duk waɗannan fadawa da suka tafi kashe yaro suka fado suka mutu shi kuma yaro ya sauko salin alin ya dawo fada wajen sarki yaro ya ce sarki ya ce da yaro ina abokan da na haɗa ka tafiya da su ya ce Allah ya mun maganin sharrin su bai tuba ba bai daddara ba ya sake cewa a ɗauki yaron nan a tafi da shi tsakiyar teku a jirgin ruwa idan aka je tsakiyar teku a tambaye shi in ya bar addinin sa a dawo da shi in bai bari ba a jefa shi a ruwa a dawo aka sake yin haka sai da aka je tsakiyar ruwa yaro ya ce ya Allah kai mun maganin sharrin su jirgin ruwa ya tambal tambal ya zubar da arna ya dawo da yaro gida yaro ya sake zuwa fadar sarki ya ce gani na dawo ina abokanka ya ce Allah ya mun maganin su hankalinsa ya riga ya toshe shi manufarsa kawai ya kashe yaro yana ganin in ya kashe yaro ya kashe musulunci kamar yadda waɗannan tambaɗaɗɗu tsatsun 'yan ta'adda suke gani sai yaro ya ce da shi domin shi mai da'awa ba tsoron mutuwa yake yi ba tsoron fitina yake yi ita wannan hanyar da ka sani haka take duk wanda ya shige ta ya san ya sai rariya duk wanda ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa duk wanda ya hau wannan hanyar murucin kan dutse ne da shirin sa ya fito kila kai ne baka shiri ba sai daga baya dan haka yaro ya dawo gaban sarki ya ce ranka ya dade in gaya ma burinka shine ka kashe ni to bari in gaya ma hanyar da zaka kashe ni in dai so kace in mutu ba za ka iya kashe ni ba sai ka bi wannan hanyoyin da zan gaya ma hankalinsa ya dode tunaninsa ya toshe shi burin ya kashe yaro a nan kuma yaro ya yi da'awa domin ya karyata shi addini cewa shi ba Allah ba ne domin in kai ubangiji ne sai dai ka bada umarni ba za a baka ba amma yaro ya ce in dai kana so ka kashe ni to zan baka umarni sai ka bi duk abin da za ka yi a duniya in ba wannan umarnin ka ba ba za ka iya kashe ni ba ya ce menene umarninka ya ce ka zo ka ɗaure ni a wani katon fili a gari ka tara dukkan mutanen gari sannan ka ɗauki kibiya daga cikin kwarina ka sa ta a jikin bakata sannan kai da kanka ka furta kalmar bismillahi rabbil gulab in ka haka ne kadai ka iya kashe ni idan baka yi haka ba ba ka iya kashe ni ba ya ruɗa hankalinsa ya toshe tunaninsa ya rufe ya tara mutane ya aje yaro ya ɗauki kibiya daga kwarinsa ya sa a baka ya yi bismillahi rabbil gulab ya harbi yaro kibiya ta shiga ta kundukukin yaro ko ta akai kai ne yaro ta fita yaro ya ɗora hannu ya shahada ana yin haka duk mutanen garin suka ce amanna bi rabbil gulab amanna bi rabbil gulab amanna bi da aka tsammanin ka cewa in ka kashe yaro daya magana ta kare wallahi summa tallahi yanzu yara bila adadin za su taso da yawa musulmin da yake cikin rafkana wannan zai zame masa sanadi na shari'a domin kowa ya riga ya san halin da muke ciki babu wanda ya tsira abin da ya ci doma baya barin awai da haka ya ɗan uwa kowa ya zamo a cikin shirin sa kowane lokaci irin abin da ya samu mala albani zai iya samun ka ba hasara ba ce mutuwa akan tafarkin Allah riba ce sai jini ya bunƙasa ya samu daraja a wajen Allah yake ba da shi a wannan filin nawa ne yan fashin da suka mutu a wajen fashi an daina fashi nawa ne yan kwallo a musun bal wannan ya ɗauki makami ya soka wancan an daina musun bal nawa ne yan takife da suke shikenan sai mai wa'azi ya tsorata shi ya daina kai amma ba ka da tunani ba ka da wayo in dai dan fashi bai daina fashi ba kullum ana kamawa in dai dan ta'adda bai daina ta'addanci ba kullum ana kamawa ba yadda za a mai wa'azi ya daina wa'azi dan kana kisa ka shirya adadin harsasai adadin musulmi adadin masu wa'azi ka ci gaba da yi su kuma za su dora daga inda ka tsaya muna gaya maka irin abin da muminan annabi Musa suka gaya wa fir'auna faqad ma anta qab inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya yi duk abin da za ka yi ba ma shakka ba ma neman rangwamanka wannan rayuwar ta duniya mai karewa ce idan baka mutu a hanyar Allah ba ajalinka in yayi dole ka tafi idan kana ganin malamai masu wa'azi ahlus sunna su suka tsone ma ido in sun tafi kai ma za ka taho inda suka je kai ma za ka je wanda ya mutu bai sauri ba wanda ya mu da muke nan kuma bamu dade ba ko da yaushe idan lokacin mu yayi zamu tafi da babu wani da da uwa ta tsuguna ta haife shi da zai tsorata mu da wannan wallahi ba ma tsoron sa muna gaya masa muna nanata masa wallahi ba ma shayin sa wallahi sun matallahi akan addinin mu mun shirya zamu mutu a da yaushe ne da haka wannan yaro yayi da'awa da ransa yayi da'awa bayan rayuwarsa irin yadda malaman mu Allah ya ji kansu da rahama ya karbi shahada su suke yi sun yi da'awa da rayuwarsu bayan rayuwarsu kuma sun yi da'awa da'awarsu ta bayan rai ta fi da'awar da suka yi a lokacin da suke raye Allah ya cika musu burinsu da haka wannan yaro ya shahada shi kuma sarki abin da yake tsoro ya faru yan fada suka zo suke gaya masa ranka ya dade abin da kake tsoro fa gashi ya faru tsoron da kake yi shine kada wannan akida ta yaro ta fantsama gashi ko ta fantsama duk mutane sun yi imani da shi tare da haka bai ji bari ba ya ce a je duk unguwa a haƙa rami a cika da wuta a rinka kamo mutane duk wanda bai yarda ba a jefa shi a cikin wuta da haka aka rinka kawo su ɗaya bayan ɗaya idan aka ce ka yi imani da yaro ko ka yi imani da sarki sai mutum ya ce na yi imani da yaro da ubangijin yaro in fa za mu jefa kai ce bismillah ba wanda ya shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wata mata kwaya ɗaya da ta zo da yaro jinjiri a goye a bayanta da ɗan nata za a jefa ta amma har za a jefa ta sai ta ɗan yi tinja kamar za ta janye sai ɗanta ya buɗe baki magana ya ce ya uwata faɗa ke ce akan gaskiya wannan wutar minti nawa ce idan kana tsammanin ka cuce shi har sashin da ka harbe shi da shi sakan nawa zai yana jin zafin wallahi sun matallahi kai kuma jahannama tana nan tana jiranta khalidan mukhalladan fiha wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه fiha خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما in dai baka tuba ba da ka ya uwa wannan hadisi yana nuna mana cewa haka Allah madaukakin sarki yake tsarin sa haka addinin Allah yake haka turbar gaskiya take da annabawa aka soma aka zo da sahabbai haka nan gwargwadon karfin imaninka gwargwadon yadda Allah zai jarabce ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah madaukakin sarki ba zai gushe yana jarraban bawa ba gwargwadon addininsa gwargwadon karfin imaninsa idan ka fi karfin imani jarrabawa ka sai ta fita kowa zafi idan imanin ka sai sai ta ne sai Allah ya jarabce ka jarrabawa sai ta sai ta yadda ba za ka yarda ba Allah kai mana jarrabawa wacce za mu iya ci gwargwadon imanin mu Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan addinin ka na gaskiya Allah madaukakin sarki ka cire mana tsoron wani ka in ban da kai Allah madaukakin sarki kada ka sa mu jiɗar da wani mahaluki in ba kai ba Allah madaukakin sarki kada ka sa mu yi baya sai dai gaba cikin abin da ya shafi addinin ka Allah idan mutuwar mu ta zo ka ba mu mutuwar shahada Allah idan mutuwar mu ta zo ka bamu mu mutuwar shahada Allah idan mutuwar mu ta zo ka ba mutuwar shahada ya yan uwa ko shakka babu zuciya tana bakin ciki idan duna suna zubar da hawaye muna takaicin rabuwa da malaman mu ɗaya bayan ɗaya amma ba mai musu kuka ba mai musu nadama wallahi muna taya su murna da hani'an hani'an hani'an akan abin da Allah ya azurta su da shi ranar da malam ja'far ya rasu in duk duniya masoyansa ne ba wanda ya isa ya kara masa sakan daya in duk duniya makiyarsa ne kwanansa bai kare ba ba wanda ya isa ya kashe shi ranar da malam albani ya rasu in duk duniya makiyarsa ne ba wanda ya isa ya tafi da shi lokacin sa bai ba idan kuma ajalinsa bai yi ba duk duniya in ta shi ba wanda ya isa ya kashe shi domin babu wanda yake kara ajali ko rage shi sai Allah fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun in ajalin bai yayi ba yi musu kari ba yi musu ragi al'amarin a hannun Allah yake daka shi yasa ba ma shakka ba ma shayi ba ma darga wani da mu ji cewa zai kara mana kwana ko zai rage mana bai isa ba amma tare da haka yayan ɗan uwa ba za mu faɗa ba sai abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi daka muna yi wa kanmu da kanmu ta'aziya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma a'ba wa lahu ma Allah da man shi ya bamu malam albani kuma ya karɓi kayansa a lokacin da yake so ba mu da yadda muka iya mun sallama masa mun yi hakuri bisa ga wannan kaddara da ya jarabce mu da ita muna neman ya bamu lada na waɗanda ya jarabce su da musiba suka yi hakuri yayin uwa ne wa kaina da mu baki ɗaya nasiha dangane da waɗansu abubuwa guda uku abu na farko shine mu koma zuwa ga Allah duk lokacin da musiba ta same mu mu rinka tuna laifuffukan mu kada mu jingina wa Allah subhanahu wataala mummunar kaddara mummunar kaddara asalinta daga gare mu ne shi kuma Allah shi yake turo ta dan ya kankare mana zunuban mu domin ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk lokacin da wata musiba ta same ku ku kuka jawo laifuffukan ku suka jawo tare da haka Allah ya ce ina yafe muku da yawa domin in duk abin da kuka yi nace zan kama ku da shi da yau ba kowa a duniya Allah ka yafe mana mu Allah ka gafarta mana mu Allah ka dawo da mu zuwa ga addinin mu dawowa mai kyau Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon tabbatuwa akan daidai ka ba mu ikon sabawa daidai ko da ko sabawa kuskure ko da daga waye fito kuwa ko mun kaunar da muke masa in muka ga yana ba daidai ba ka ba mu ikon saba masa ka ba mu ikon sabawa zukatan mu bisa ga abin da take umarta mu da shi na saba maka mu yawaita istighfari ya yan uwa istighfari yana yaye zunubai kuma yana jawo alkhairai bayan faruwarsa فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ta biyu ya يا ان Mu tabbata akan wannan addini makiya manufarsu shine a dakata manufarsu shine a tsaya manufarsu shine su rufe bakin tsanya su tsorata malamai su hana wa'azi shi shikenan al'umma ta shiga uku mutane su rinka kwakyariya ba wanda zai ce eh ba wanda zai ce a'a wannan shine abin da suke mana hasara a kansa to kuma in dai wannan ne mun gaya muku ƙaryar ku ta sha ƙarya ba yadda za a yi rana ta fito tafin hannu ya ce zai iya tsoshe ta ba zai iya ba da haka in ba za ku daina ba ku ci gaba mu ma kuma ba za mu daina ba da haka mu zuba da mu da ku a ƙarshen al'amari da mu da ku za mu taru a gaban Allah subhanahu ta'ala abu na ƙarshe da nake gaya mana shine mu kame harshen mu daga jita-jita da yawa mutane idan irin haka ta faru zaka ji ana cewa ana tunanin su ne ana tunanin su ne mu waɗanda muke zargi suna da yawa amma addinin mu tayi kada mu gini akan zargi kada mu gini akan zato dan haka yace fa tabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin tusbihu ala ma fa'altu nadimi idan al'amari ya same ku ku bididdigi sai kun tabbatar kada ku auka waɗansu bisa ga zato bisa ga jita-jita bisa ga rashin sani asalin wanda ya zama wajibi a sa ya binciki irin wannan ita ce hukuma muna tunatar da su Allah muna gaya musu cewa ubangijin da ya ba su mulki a hannunsu suke mulkar bayansa shi ma shi ke mulkarsu kuma zai musu hisabi a watan wata rana su bi dukkan irin iran waɗannan abubuwa da suke faruwa domin hakan shi zai tabbatar da adalci hakan kuma shi zai tabbatar da mulkin su in ma so suke su ɗore a mulki hakan kuma shi zai sa a samu lafiya a samu zaman lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya idan kuma suka ƙi mu da su za mu haɗu a gaban Allah muna kai ƙararsu wajen Allah Allah maɗaukakin sarki ka nufe su da su bincike akan wannan abu da duk abubuwa ire-iren wannan kuma ka ba su ikon ɗaukan mataki wanda kake so ka yarda da shi wannan shine addu'ar da muke musu ta alkhairi idan kuma ba za su yi haka ba Allah madaukakin sarki ka kwatar mana haƙƙin mu a hannunsu Allah ka kwatar mana haƙƙin mu a hannunsu Allah ka bi mana kadinmu. Allah ka bi mana kadinmu. Ya'yan ya ƴan uwa manufar makiyan mu shine su gwara kanmu yau a ji cewa musulmi da musulmi suna faɗa yau a ji cewa ana faɗa a Najeriya ko ana faɗa a Kano ko ana kashe-kashe ta yadda za su zo su mamaye mu cikin ruwan sanyi irin yadda muke gani a ƙasashen da suke makotaka da mu daga yawa daga cikin ƙasashen musulmi makiya sun tabbatar da cewa su ba za su iya gama da mu ba sun tabbatar da cewa duk makamansu ba su da harsasan da za su iya kashe musulmi baki daya amma wace hanya za su bi musulmi su rage musu aiki da kansu su hada wani da wani fada su hada wani da wani fitina in ya so ku yi gwari kaga sai su koma baya su suna hutawa suna kallo suna dariya Allah madaukakin sarki ka nuna mana mu fahimci cewa makiya ga abin da suke nufin mu da shi kuma ka ba mu ikon cijewa da dagewa kada mu bi abin da suke so ba tare da mun sani ba yayin uwa mu dage da addu'a Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka tsare mu daga dukkanin makircin makirai da suke shiryawa dare da rana mun sani ko ba mu sani ba Allah ka mayar musu da makircin su kansu waɗanda suka kashe malam albani ya Allah in suna da rabon shirya ka shiryar da su in suna da rabon dawowa zuwa ga daidai ya Allah ka dawo da su daidai domin wannan abu mu mun tabbatar ba daidai bane ba da yawa daga cikin annabawa an kashe da yawa daga cikin sahabban annabawa an kashe ganin damar Allah daga baya shiryar da waɗanda suka yi wanda ya kashe Hamza dan Abdul Muttalib wanda manzo Allah da ya tsaya akan gawar Hamza sai da yayi hawaye yayi hawaye yace na rantsi da Allah in na samu wani daga cikin kafirai ko Allah ya sake hada ni fada da kafirai sai na yi wa mutum 70 daga cikin su irin abin da suka yi masa ma'ana manzo Allah ya fusata ya kai makura zai daukan sa amma sai Allah madaukakin sarki ce a'a fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi daya suka yi maka in ma ramawa za kai kai daya sai ce wala in sabartum lahu khairul lisabiri in kai hakuri hakurin yafi domin ita da awar sunna musulunci yana daukaka ne a lokacin me zaman lafiya a lokacin zaman lafiya musulunci yake daukaka a lokacin zaman lafiya addinin musulunci yake kaiwa inda ba a zaton ma zai kai to sannan daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci alwashin wanda ya kashe Hamza shi a karan kansa din sai ya rama daga baya kuma ya tuba ya ce Allah ya mun kuma ya zo ya karɓi musulunci a gaban manzo Allah kuma manzo Allah ya karɓi tubansa domin me domin Allah shi ke gudanar da al'amuransa daren Hamza daren wanda ya kashe Hamza duk mulkin Allah ne shi yake ganin damar ya sa wancan yayi ka tutsara a farko daga baya kuma ya nufe shi da tuba wasa ce subhanahu wata'ala da haka muna tallata musu tuba su tuba ga Allah dan Allah madaukakin sarki ya yafe musu laifukan su dan Allah madaukakin sarki ya kankare musu zunubansu idan masu raban tuba ne wannan shine fatan da muke musu idan ko ba masu raban tuba bane ya Allah ka kaskantar da su ka wulakanta su ka tozarta su ka gama su da bakin cikin duniya da bakin cikin lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد بانت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا استقيموا تراسوا أديدت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 وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر